ينوي الحالف أن ميران ما رنسوا ييني ينفرتوا بالاستثناء بالمشيئة أو غيرها وهو شرط في صحة الاستثناء دولة عينية ومعنى ذلك أنه لو جرى الاستثناء دا استثناء ذي على لسانه سهوا wa min gairi qasdin ba da ba to wannan to ga cewa lam fallan yufi da zalika wannan to ga cewa ba za ta amfani shi da komai ba wurin yin kafara ko rashin kafara wa kana istisna'u mashi'ako eh, mashi'ati eh, to ga cewa da mashi'a ne au gairiha duk ma dai kalman da aka yi amfani da ita wa hadha muraduhu bi qawlihi wa nawal istithna'a yayniyan to ga cewa na uku an yi kaso da bil istisna'i yayi niyya da wannan toga cewa nashi hallul yamini من أول النطق بلفظ الجلالة دوانا كلمة تا جلالة أو أثناء اليد قال ابن مسعود من حلف ثم قال إن شاء الله لم يحنث na an yi kasuda bil istisna'i hallul yamini in sha Allah wanda ke yayi daliyan ya warware sa, an bai sabu yi ba min awwalin nutqi bil jalalati aw asana al yamin ko yana cikin rantsuwan yayi aw ba'da al farag minhu mubasharatan bila wa bila fasli misalu لو قال شخص لمن حلف أمامه جوان تيرز أجابنشي قل إلا أن يشاء الله فقالها امتثالا للأمر مباشرة بعد فراجه من المحلوف عليه أي بلا فصل فإن ذلك ينفعه ولا ينفع النطق بإن شاء الله نطق بي أنفانا إن شاء الله بعد اليمين إن كان على وجه التبرك tunda akwai insha Allah ta fiskar neman albarka aw lam yaqsud al halifu shay'an qala malikun ahsanu ma sami'tu fi sunya انها لصاحبها ما لم يقطع كلامه mai toga cewa yana nan da toga cewansa muddin dai ba yayin niyan yankewa ne ba ma kana min zalika nasqan abun da yake jere yattabi'u ba'dahu qabla an yasquta fa idza sakata wa qata kalamahu fala sunya lahu wal muradu bis sunya al-ikhraju min al-yamini bil istisna fitar da wani abu a rantsuwa ta hanyar taukacewa kafana Hmm.